بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائن وإنك لعلى خلق عظيم بدائل الصلاتين الكاملتين على الكائن المرء أمن أحب وآله وأصحابه والذين اتبعوا بإحسان أما بعد فالسلام عليكم يوم ثلاثة 24 شوال hijira na dubu da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da sha tara ga watan takwas 2014 za mu yi karatu na goma sha ɗaya cikin hamziya a kan yabon annai muhammadu sallallahu alaihi sallam za mu tashi baiti na ɗari da sittin da uku yana mai cewa أو بتقبيل راحة كان لله وبالله أخذها والعداء تتكي بعثها الملوك وتحظى بالجنى من نوالها الفقراء لا تسل سيل جودها إنما يكفي فيك من وقت صوفها الأنداء to shine yana bayani akan bayan ya yabi abin da ya shafi fuska ta annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yanzu kuma zai yi bayani akan abin da ya shafi tahi na annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to shi ne ce au ko ko da dai a ce ya keɓance ne au bi wau. ma'ana da ya keɓance ni bi takbidi rahatin in samu sumbuntar wani irin tahi wacce ita tahin nan ta adalsar da sallama kana aka duk abin da za ta karɓa lillahi don Allah za ta karbi abin sannan wal ada'u duk abin da za ta baka billahi don Allah za ta baka abin ma'aiki sallallahu sallama ba zai baka abu domin ya jawo wani abu ba domin Allah ya ce masa walatan tamnun tastakthir kakkai kyauta kana bidar ka yawaita shine kaiwa da muke yi mu ta halatta gare mu amma shi ba ta halatta gare shi ba sallallahu su don haka ita wannan hannun duk abin da za ta basuwa da duk abin da za ta ansa domin Allah sannan almuluku manya-manyan sarakuna irin kaisara da kisra da mu su ta haza tattake suna jin tsoron ba'asaha tsananin zarumta ta wannan tahin na annabi sallallahu alaihi wasallam sannan wata hadal fukara'u talakawa suna samun rabauta bilgina su samu wadata cikakkan wadata min nawaliha wani sashe na baiwata sanadiyar sashen baiwata yin annabi sallallahu sallama sai ka samu wata irin wadata sai ka samu arziki na maha abada kuma yace min daga cikin ma baiwata wani sashe na baiwata Za ta sal kan ma ka yi tambayar sai la judiha ya baiwata, wata nusha sai la jaudiha ciyayar girgijanta shine ruwa masu zuba da yawa inda ma haƙiƙa al'anda'u don sassaki damshi damshi fi ka ya ishe ka min su biha daga zubar zan ita hannu ma'ana damshin ma hannun ya ishe ka idan ka sami damshin hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da siffanta tahim ya ce darrati shatu akuya ta ummu ma'abadi ta uku da nono hina marrata alaiha lokacin da ita tahim nan na alaihi sallallahu alaihi ta bi bisa ga akuya ne to sanadiyar haka falaha da haka tarwatun wadata wadama'u da kuma ƙaruwa biha ya tabbata gare ta ita wannan akuya Nan yana nuni ne ga bayani na umu ma'abadin wanda mai shiri da na cewa wa aka da an umu ma'abadin hadisin bidar da masu biryade. A nan salama, hanya ce ta Isra'i ta hijira da makka zuwa madina da ya tafi wurin wata mata da ake ce ma'atika umu ma'abadin ta ga wata akuya ko hiya ba ta iya yi gaba da wurin kiwo don duk awaki sun yi taban da ita sai ma ke tambayta ko za ki ba mu ce nono ta ce inda ina da abin basuwa ai da na ba ku inda ba ku wahala haka ba da ya ga akuya ya tambaita ce za ki bari ta ita ta ce to in ka ga abin tatsa cikin ta ka tatsa ita tana mamaki ma'aiki na aza hannu ne bisa ga akuyar ta cika da nono ta cika da nama da kici kai tsaye saboda ma'aiki ya aza tafi ne gare ta ya tace nonon nan gaba ɗai aka samu wani abun doka mutum hudu ke doka ce saboda girma ne ta kowa ya sha nono sannan rai sallan sallama ya sha wannan nonon sannan ya cika ba ummu ma'abadin wannan abin doka nata an mijinta na zai mamaki ga duk nono dai a cikin gida haka har ya tambaita ta ce kaji kaji wani mai mutum mai albarka ne kaji kaji siffarsa tana da kyau suka siffarta a sallallahu don tana gani haka sai ta ƙara dibin alaihi sallallahu ta ce da gani ne shine babban mutanen nan da dai sauran abin da ta faɗa shine wannan akuya ta ta ci gaba da zama har lokacin na umaru radiyallahu ta'ala to shi ne ci gaba da ta tahin ya ce alma'u ruwa na ba'a ya ubugo ga wannan tahin ta alaihi sallallahu wasallama wata rana saboda addu'a wannan hannun wata rana ma kuma ruwan zai ubugo cikin hannun ma sallallahu alaihi wasallam sannan asmaran nakhalu ice na dabin nai sun yi iya fi amin cikin shekarar da aka dasa su kai tsaye kamar yadda bayani zai zo a salman al-farisi radiyallahu ta'ala anhu al hasba tsakar kwani a e, fi amin cikin shekara biha sabar da hannu sannan al hasba tsakan kwani sabba sun yi tasbihi biha bisa ga hannun annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuni ne akan daga cikin abubuwan na aikin hannun can da ya ce ruwa sun diga daga tahi a lokacin akwai mutum tamanin suka yi alwala lokacin da ma'aiki a hannu ne a cikin makai na biyu a sulhul hudaybiya mutum dubu da ɗari biyar suka sha ruwan kamar da cikin bukhari da muslim har jabir radiyallahu ta'ala an da wani ya tambaye shi ya ce wallahi ko mu dubu ɗari ne da kafana wallahi da sai ruwan sun ishe mu saboda yawan su haka yakin tabuka kishirwa ta tsananta sai da sahabbai kamar wuyansu su ce, sai da kai ana ta tumbi na raƙumi ana sha saura a sa ga zuciya domin a ji sanyi sanyi abubakar siddiq radiyallahu ta'ala an ya roke shi karshen ta dai sai ce masa sahabbai a cikin gona ga kuna son in yi addu'a eh suka ce na ya daga hannuwansa manya manya sai da sai ga sama ɗaya ta tsage suka cika komai nasu amma ake ce ya kai a ba mu a kiri kaɗan idan rayuwarka ta yi tsawo kaga dunnan ya gonaki sun ya cika da gonaki da karkara gaba ɗaya ma'ana wuri ya yi birni saboda albarkacin wannan ta kuma ko da sun ka tafi sun ka diba gaba ɗaya ruwan ba su ƙetare sansanin su ba ma'ana nan ɗai ruwan sun ka tsaya daidai yawan sahabbai kuma a lokacin sahabbai suna da yawan gaske a wannan yaƙi na tabuka wannan kamar da cikin muslim كتاب الفضائل بعد موجزات النبي صلى الله عليه وسلم أبن در سيدنا أبو رشيك رضي الله تعالى عنه أمين شيني أكا تأكا قوش سيدة يا رجي أنا مثال لذن أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن بياني أكن تقوى إنن دا تي تسبيهي كرشان تا أنا مثال لذن تسبيهي جهنوني haka abubakar umar usman radiyallahu anhu amma ta yi tasbihi ga hannunsu amma ana miƙa ma wasu ba ta yi tasbihi ba ita kowa ne abu darda da salman al-farisi radiyallahu ta'ala sun kasance ko su suna cin abinci shi kwanon ko abincin yana tasbihi kamar yadda aka fada a cikin karamomin waliyyai sai ci gaba da cewa ita hannun har a hayatin murmile na ta rayar da waɗanda agwagware ma'ana mata masu bukata waɗanda ba miji gare su ko ko a da kika mihe a nan waɗanda kwari ya sama sai da suka kusanci mutuwa saboda ya ce ƙaumadin nan to a hayati ita hannun ta rayar da na waɗanda mabukata ko kuma waɗanda kirka ɗan su mutu saboda fari min mauti jihadi saboda mutuwa ta fari wanda zadun guzuri wa ma'un da ruwa a awazal kauma ya buwaye mutane fihi a wannan fari ɗin, amma a sallallahu sallar sallama da ya musu addu'a gaba ɗaya wannan matsala ta tafiya ta tabari wannan aisha faɗi ne sannan fa'alfin jiya'un mutum dubu masu jin yunwa ta gadda sun karya kumallo dama shi ne algada'u abincin da an ka ci kamin rana ta gwabta din nan shi ko al'asha'u bayan rana ta gwabta shi ko algiza'u to gaba ɗaya kowane lokaci aka ci abinci shi ne ce alfin jiya'un? mutum dubu masu jin yunwa kamar da to cikin kisar jabi, farkon rana ne aka yi wannan radiyallahu anhu fata gadda sun karya kumallo bisa'i da sa'i guda a nan ce dai mutum dubu to ana nuhin da yake na ya ce daga yawa ba ana nuhin duhun ba kawai sannan sa'i da ya ce kinaya ce daga cewa shi wannan abincin dan kaɗan ne amma ko bai kai sa'i ba domin sa'i mudu duhu ne sannan alfun ma'un mutum dubu masu jin kishirwa, wata rawwa sun kwasu sa'i saboda sa'i guda ko shi kamar can inda ya gabata wanda abu da biya ba mutum dubu ba ne sun kai dubu da ɗari hudu ko dubu da ɗari biyar ga tabuka kuma dubbai na masu yawa kusan ma diwa ne ba zai iya rubuta su kamar yadda riyadu salihi da ya faɗa to a nan bayani akan abinci akwai wata rana yunwa ta tsananta ga mutanen handak sai jabir radiyallahu anhu ya tambayi matarsa sai aka samu sa'i da akuya mai mai haka sai da ya annabi sallallahu ya taho da mutane ya roƙi ma'aiki ya taho da mutane waɗanda ba su da yawa To aiki na jin haka sai ce ya alal khandaki inna jabiran a sukura ya ku mutanen khandak hakika jabiru ya yi abinci sukuran farisanci ne dama ma'aiki kowane yare yana jin sallallahu alaihi wasallam karshen ta kori suka tafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a ga wannan abinci sai albarka ta yawaita ta suka ci wannan abinci sannan da kullum da kuma tukunya suna nan yadda suke kamar ba a cikin komai ba haka kuma ga hadisi na anas na abu dalha ƙarshen ta dai abu dalha radiyallahu ta'ala anhu ya ce sai da nijji ni gane cewa ta hanyar sautin alaihi sallallahu alaihi wasallam ni gane yana jin yunwa sai ni gaya ga ummu sulaimi mahaifiyar anas kenan ƙarshen ta tahiyar da wasu abubuwa tabba ana wasu masu shi haka tabba ana mai kai amma a wata riwaya an aika ne cewa nan sallar sallama ya taho ga abinci to ta wannan abinci ba da niyyar cewa mutane da yawa za su taho ga wannan abinci ba amma ƙarshen ta dai nan sallar sallama Yan taho da mutane da yawa ƙarshen ta abincin ya ce ai izini ga mutum goma su ci ya ce mutum goma saboda akushin guda ne sannan bayan haka akushin ƙarami ne to aka taho kowa ya ci har suka ƙoshi har mutanen gida gaba ne suka ƙoshi a wata riwaya ta ce ma sallar sallallahu na aika a kire ka ne kai dai don haka ba mu da abin da zai fadda mutanen nan ake ce fa inna Allah sai bariku fi ma indaki hakika Allah zai sa albarka ga abin da a wurinki wannan kenan bayan haka kuma zai yi nuni ga kissa ta Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu babban sahabin nan na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam watan kissa ce tana da tsawo da dama amma an takaita ta kamar haka watan shi salman al-farisi radiyallahu anhu ya kasance mai yawan son ibada ne kwarai dai ko suna ibada a lokacin wata coci ta nasara sai abin ya burge shi wannan kuma kamin a canza addinin wannan na annabi isa alaihi salam Karshenta sai ya gaya ma babansa sai babansa ya ɗaure shi da mari ya ce ai addinin addinin nan naka da addinin ubanninka ya addinin su mana addinin su zai burge ka ƙarshenta sai shi salmanul farisi ya yi tambaya game da inda ake addini aka ce mai a ƙasar sham sai wannan bariyar a sham sai tambayi waje su ilimi a ciki suka nuna ga wani mutum ya yi ta bauta a wurin yana yi masa hidima har ya rasu na naɗa na'ibi ne na'ibi ne yin rasu duk dai salmanu na nan da rasta amma kamin ya rasu shi wancan salmanu ya ce wa za ka gaya min in tayuri ne sai ce ne garin musa ya tayuri ne sai mai hidima kamin ya mutu ya ce wa za ka gwada min ya ce wa na nasibin karshen ta ko shi mai hidima kamin ya mutu ya ce wa za ka yi min mutunci ya ce wa ne a ƙasar italy rome kenan lokacin da ya kusan rasuwa ya ce ya ce ya kai ɗana ban san wani yanzu a ban ƙasa wanda a bisa ga abin da muke na addini daidai ba amma zamani ya kusanto na wani ba annabi wanda ke addini da addinin annabi ibrahim alaihi salam don haka zai hito a ƙasar laraba ka ta hita daga cikin alama ta baicin sadaka amma yana cin kyauta sannan akwai khatimi na annabta tsakanin kafaɗunsa in ka samu ikon ka cin mishi ka tafi can bayan ya rasu salmanu ya tafi yana ga hanya ya ga wasu mutane ya ce su ɗauke shi su kai shi ƙasar larabawa su gwada mishi zai ba su duk abin da ya mallaka suka ko ɗauke shi bayan sun amshi abin da ya mallaka kuma sai suka cuce shi sai suka zalunce shi suka ce shi gaba ne bai hude da sunan bawa shi ko bai huda ya sai shi daga wani wanda suke danwa da dan kane da shi a cikin banu quraiza a cikin madina musulmanu ya kawo abin da yake so ya samu kansa a madina karshen ta har aka aiko sai ce ni gane madina saboda alamomin da aka yi mini ana na aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam har ma'aiki hijira a madina bayan haka ya ce ina nan ina tabar da binnai na shugabana ina bisa ga iccen dabino sai ga ɗan uwansa ya taho ya ce Allah shi wajen banu ƙaila su ne mahaifiyar ausu da hadararsu ya ce wayan zuwa ga gasar sun taru ga wani mutum ga ba. wai wanda ya zo da makka wai ya ce annabin Allah ne shi salmanu yana jin haka yana bisa ga ice sai wata irin makarkata mai tsanani ta rike shi ɗan ma ya faru ƙasa sai ce lissafo ga gauga na ce shugabana ma za ka alalaka haza mi wanda ya ce maka halar sai shugaban nau ya yi hushi ya tsawace ne ya min wani irin mari mai tsanani in ji salman sai ce ka tafi ci gaba da aikin kamar abin bai shahi ka ba ya ce gobe na yi da marece sai na zo ma'anar sallar sallama a lokacin sahabbai sun taru gani ne na wargo ga ma'aikin ya ce ina gani ne ni gane shi saboda alamomi sai na tafi ni yau mai abinci ni ce ga sadaka domin ku baki ne sai annabi ya ce sahabbai su ci shi bai ci ba ya ce to na gano guda sifa guda alama guda ya ce gobe ni tafi abinci ni har yau yana madina ko da ninta ya ce ga kyauta sai ga ya ci kuma sahabbai sun ci ya ce to alama ta nuke ko da ya so ma'aiki sallallahu a baki a yabi janaza ya ce sai ni kama kallon ban annabi sallallahu alaihi wasallam domin ga alama ta uku ta ƙarshe ma'aiki da ganin ina dibin bai ne sai ya jaye mayahi ne sai na ga wannan khataman nubuwa ne san na na annabi karshen ta ne kana ma annabi sallallahu duk labari na gaba da irin abubuwan wahalhalun da na sha in musulunta ka hannun ma'aiki amma sai na ci gaba da tafiya ina bauta wurin wancan mai gida na din wanda an karfe shi ne da sunan bawa karshen ta ban samu badar ba ban samu uhudu ba ban samu khandak ba karshen ta hannun turin alaihi sallallahu alaihi ni kawo mai ƙara abin da nake ciki na bauta sai ma'aikaci ka tafi ka dasa iccen dabino guda ɗari uku ko guda ɗari hudu sannan ƙarshen ta annabi sallallahu alaihi wasallama ya dasa wannan icce da hannu ne iccen nan da nan na dabino ya yi ɗiya bayan haka aka kawo wani gwargwadon girman kwai na zinari ga ɗan cita kuma bashi na mai yawa da ake nina ba na abin da zan ba ba, wannan na fansa ɗin sai Salmanu ya ce aina ta kawo bihi minan allazi alayya wanga kuna isa ta ma ke ci isa ba ta hidai salman za ta ishe ka ya ce wallahi duk ni ba da bashi na kuma ga kingi ba ta kare ba saboda albarka to shi dama salmanu shekara ta ɗari biyu da hamsin wasu sun ce ma ya wuce haka to shi ne zai bayani a cikin shekara uku a cikin wannan bayani da muka yi shi ne ya ce ƙadar zatin gwargwadon girman kwai minnu ma minnu dorin na zinari fa, ya biya ya cika daina salmana bashin salma na fansa ina hana a lokacin da cikawa yallo kunta ma'ana lokacin cikawa ya yi kane du'aƙin nan da ana kiransa bawa wanda bai da su ne na biyauci tataccen bawa amma fa uti ta aka biyauta shi lamma aina al'aqana'u lokacin da dabinnai suka nena min nakhilihi daga cikin dabinnai ne waɗanda ma'aiki shuka ga hannunsa to anan sai taho yana magana a lokacin da Salmanu na bisa ice din nan har kwado da gaugawa to shine yake cewa afala ta'duruna salman ashi yanzu kuna zaluntar salmana kumare shi ku hana shi haduwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don kai imani da shi shin fala ta'duruna salman ba za ku yi salmana uzuri ba lamma an aratu qurawa'u lokacin da tsananin masassara ta rike shi min zikirihi saboda an ambaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shin qurawa'u lokacin da ka ji masassara lokacin da a farkon kama jikinka ta yi tsanani to haka salmanu ya ji jiki ne na karkar lokacin da an ka ambaci nai muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wannan a takaice bayani akan salmanul farisi bayan haka sai ci gaba da siffanta hannun hayyau na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama yace ita hannun na ma'aiki wa ta jaye kulla da'in kowane cuta bi saboda shafar da ta yi ga wannan cuta ɗin wanda ita wannan cuta a ɗibbatun likitoci wa isa'u da likitoci manya-manya akbaratu sun girmamar da wannan cuta sun ce ba za su yi maganin ta ba ko ko a ɗibbatun ru'asa'u likitoci manya-manya akbaratu sun girmamar da wannan ciwo amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya warkar da wannan ciwo wata mace ta zo da ɗanta ta ce yana da hauka ciwon hauka kuma idan za mu ci abinci da safe ko da maraice haukar ke tasowa ma'aiki na shafar kirji ne sai aman wani abu kamar kwaikwayi baki haka kwaikwayin kare baki ƙarshen taiwar ke kamar da sunan darami da ashifa da ta'alimul anami suka kawo bayan haka salma radiyallahu anhu an same shi da wani bugu ga kwabri ne a lokacin khaibara ma'aiki ya mai tohi uku turan nan bai sake jin ciwo ba sannan akwai wani a cikin sahih bukhari wanda ya tahi kashe ka abunul ashrafi ba yahudan nan da ya sha ma musulunci kai karshen ta kafa ta ta kalle wurin ruwa wurin ya dawo ma'aiki na ta kai kafa ta koma lafiya da ba wata matsala kuma yau zai ci gaba dai da faɗin aikin hannu hannu ne ne yake ta yabo sai ce wa oyunun kuma da idanu marrat biha ita hannun ta yi wurin idanun wahai alhali sun idanun rumbun suna da tizara mana suna da ciwo sun idanun ba a rata sai ta gwada ma idanun ita hannun ma'ana can meshe su ta gwada musu malam tarar zarka'o abinda zarka'ul yamama ba ta gani zarka'ul yamama wata mata ce wadda aka buga misali da ita akan gani domin tana ganin tahiyar kwana uku tafiyar kwana ko kuma icce da duwatsu da ginoni ba su hana mata gari hadisi na bukhari a cikin gayatin khaibara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi tabbas gobe zan ba zan ba wani wani mutum wannan tuta kuma mutumin nan yana son Allah da manzon Allah Allah da manzon Allah na so ne hadisi mai yake ce aina ali ina ali radiyallahu ta'ala ali ibn abi sai aka ce ai da wani yana ciwo mai ke ce ko aika mishi arsilu ilai ko da aka aika sai dina alai ta kuma aiki ya tuni ya yi addu'a nan ke sai na alai ya warke barani ya faɗa ga sai dina alai dina na alai ce la turar da ma'aiki ya min wannan tawada ban sake ciwon ido ban sake ma ciwon kai ba turar da ya mika min tuta shi ko hakimu ya faɗa ga wannan sayyidina ali ya ce ma'aiki ya aza kaina ga tattara ta yayyi min tohi ga tahinai ya goga ta ya goga idanuna ya goga tahinai ga idanuna tabarani shi kai ce ga addu'ar da ma'aiki ya mai cewa Allahumma har anhul harra wal karra ya Allah ka tahiyar da jin zahi da jin sanyi ga sayyidina ali sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ardahu yace ban sake jin matsala ta sanyi da zahi ba har yau da nake ba ku labari kaga da sanyi da zahi duk sai na arbeji duk sai ne gare shi sannan akwai fudai radiyallahu anhu bai gani gaba dai sai da idanu ne suka yi bari ta saboda rashin gani amma ma'aiki na yi mai tohi sai ga shi ɗaya yana ɗan shekara tamanin amma ya kasa allura cikin yaka sa zare cikin allura kamar da cikin al-mustafnan na ibnu abu shaiba da almujamul kabiru da tabarani to har yau zai ci gaba da siffanta hannun ya ce wa adata ita hannun ta ma'aiki wasu da nake son in ta mai da ainihin ijiya alaƙa ta da to ita wannan fa ita ta yi anna jala'u tana da yalwar gani hatta mamaki harar da ya bar duniya shi wannan sahabi wannan bayakin uhudu shi kata da amin kata da amal ta idanu ne ta faɗo ga kumatu ne ga wata riwaya ijiya ce ta faɗo ga hannu ne ya tsoma a rai sallar sallama ya ce hakika ma'aiki ina da wata mata ina son ta matata ina jin tsoron in ta gane ni ta kyamace ni da ijiya guda Karshen ta ma'aiki ya rike hannun da hannu ne madaukaki ya maishe ta inda take a nan ma sai da tambayi ka tada ka zaɓi guda ko dai a baka aljanna a idanun haka ko kuma a maidan ma hannun haka ka tada ce wallahi ba ki duk duka ni karshen su don haka duk biyu ne ka so a ban aljanna din a maidan ne ijiya ta lafiya mai ke ce Allahumma da jamala ya Allah ka tumatar da idon kata da kyawu sai ta kasance ta mani guda kyau kai in ma zai yi ciwon ido guda ka ciwon ido wanda ma'aiki bai taba ba amma wa gada ya taba ba ta ciwon ido a wata riwaya duk idanun guda biyu masu kwafado da kuma ne shi da rukunin ya ce wannan hadisi garibi ne amma amma rumnu nasirin ya kaɗaice da hadisin zamani ne kuma tuka ne shi amma rumnu nasirin yace to ana iya hada tsakanin ruwayar biyu da ta ido guda da ta idanu biyu domin guda ya zaci ijiya guda ne guda kuma ya zaci ijiya biyu ne don haka kowa ya faɗi abin da ya gani shine ya ruwaito abin da ya gani bayan haka yanzu kuma zai komo ma abin da ya shari dukkuke na annabi da alaihi ya yabi fuskan ma'aiki ya yabi tahin ma'aiki yanzu kuma sai magana a kan dudduge na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce au da dai a ce ma'aiki ya ke bance ne bilasmin turabe da sumbuntar turdamin kadamin ta duddugen da asafuwa'u kwalalen doki ko kuma asafura'u lanat ta yi taushi haya'an saboda kunyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama min masiha saboda taɗin da ita duddugen ma'aiki tawwa duki duki nan ta yi taushi saboda girman tahin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan as wa ladan duki ko as-safra'u duwatsu waɗanda suke silili wannan yana nuni ga cewa mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya shi wannan ta wuce mu'jiza ta tabbatar da ƙarhi ga Dawudu alaihi salam ne idan ya samu ta Allah ya ce wa alanna lahu al-ajr amma shi taushin duki ko wuta aka sa duki ba zai taushi ba wanda ya kai matuƙa kul a cikin sallar kuma idan ya ce ta ga rairan ba zai tasiri ba domin mu'jiza amma yake bisa ga doci to sai zan docin ya lotsa wannan ya zan karama ga mujaddida din a Sheikh Usman Nukodiye ta gamar lajira mutarduwani shekara ɗari biyu da bakwai lokacin da ya bar sifa zuwa Sokoto a nan bagarawa a nan cikin garin Sokoto kusa ga gidan jirgi akwai wani doci da Sheikh Usman yake ya ya aza kawo ne da gabas yanzu haka in ka zo kana ganin wannan dutsen da alamun kamar shi Usman wani mutum shekara ashirin ya tafi tsaron wannan dutsen ƙarshen ta dutsen ma da a kusa gare shi ƙarshen ta hannu ne shan yanzu haka yana nan da rai sannan ga iccen da shehu ya gintira gare shi kusa da kusa yanzu haka iccen bai da daji amma na gehe ne suna da daji da shehu Usman duk da dabba tai, duk da taguwa tai da bisashe ne gaba ɗaya idan sun ka hau bisa ga wani abu ko duci zaka ga ya lotsa kusan yau kwana biyar ranar alhamis mun tafi a nan dagen mun ga wannan ga inda ya aza jallo ne yana alwalla sai ruwan suka fahi haka to ga inda ya aza jallo ne yana alwalla ko shi ya lotsa kuma shehu ya tai haka ya taro wannan ruwan ƙarshen ta sai ya sa hannu ne ga dutse sai ga dutse gaba ɗaya ya yi alamun haruta ne guda biyar sai ruwan sun ka taru don dutse sun ka farfare inda shehu ya sa hannu duk dai da dai sauran wurare da yawa da dama aka nuna karamar mujaddidi Allah kai ta da shi bayan haka sai ci gaba da bayani akan ita duddugen Annabi sallallahu alaihi wasallam ita duddugen dan fa mawdi'il akhmusi wuri ne kwarin takalmi zurhin nan da aka kahon mutum da ƙasa allazi kuma wannan mawdi'il akhmusi badali ne ga turabi din can ma'ana shi cuɗan nan da duddugen nan ya taba to ita turɗa ta tafi mawdi'il akhmusi wurin maɗankwarin takalmin ma'aiki wurin zuhin nan na ƙafa kasan kafa allazi wanda shi wannan wurin iza a wita'u idan hida ta kakkafa da a ce hida ta kakkaɓa ƙasa shi a ƙabba ga mabda'i wurin kwanci na minhu alhali ga wannan wurin lilƙalbe ga zuciyata abinda suka nuhi ya yi gurin a ce turɗar da ta shahi wannan dudduge biyu na ma'aiki sallallahu alaihi maɗaukaka da wannan turɗa ɗin ta kasance ta zan sama gare shi idan ta kasance haka sai zuciya ta yi ta zan ta kwanta bisa ga turɗar surɗar ta zan kamar shingida gare shi ta zan hutu gare shi da annuri ta tsare shi ga dukkanin matsala shi bukata ce ta biya ita shingida hutu ce ga jiki kuma takan tsare jiki daga wasu matsaloli to haka ma turɗar idan ni samu turɗar tattaɓe zuciya ta ni bukata ta ta biya bale ma wannan turɗa ɗin ta yi wannan shingida ne ko kuma a abin da suka mihi na gwammace da a ce wancan maɗankwarin takalmin ma'aiki da ya taki zuciya ta in samu albarkar wannan maɗankwarin takalmin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ci gaba da siffanta kafar yace almasjidul haram masallaci mai alhurma na garin makka haziya ta samu babban kaso bi mamshaha saboda takin da ma'aiki mata ma'ana da nufi dukkanin harami gaba ɗaya iliya ubaitul muqaddis walam yansa bai manci hazzaha babban kasonta ba ma'ana bata manta babban kasonta ba saboda ma'aiki ya take wannan wurin baitul muqaddas sannan yayi ma annabawa sallah Allah na ce ladzi asra bi abdihi layla min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa allazi barakana hawla ahor kon surati isra anan bai ambati madina ba saboda an ce ita madina gaba dai ta da girmanta da asanta da dukkan ah, matsayin da ta samu saboda ma'aiki ya zo a garin ne don kamin ma ya zo wurin mai annoba ne kwarai suko ko iliya da almasjidul haram dama da daddo ne sai ci gaba da cewa warimat ita wannan kafar ta ma'aiki ta yi kumburi izrama don yaje je hizulaman laili dokwai na dare biha da ita yana nuni ga ibada a wanda khawfuhu tsoron Allah warraja'u da dan mahassa duk yana yi ne ilallahi ga Allah ba ba kowa ba yana nuni ga zancen as-siddiqa bintu siddiqi radiyallahu ta'ala a aisha radiyallahu anha tace mai wannan abu da kake na ibada har wa ka sun gumburi Allah bai gawarta maka ba abin da ya gabata da abin da zai zo Ta ce mata afala akunu abdan shakura ba zan kasance bawa mai gode ai zan ci gaba da gode ma Allah to lokacin da tafiya ta kai tafiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama idan zai sallar nafila sai ta tsalle amma in zan kingin aya arba'in zuwa hamsin ka kusan ijihi guda sai ya tashi tsaye ya tsira waɗanda karatu wa'annan ayoyin sannan ya yi rukuni kamar da ke cikin bukhari da muslim ibnu bukhari mai sharhin bukhari ya ce ya kamata mutum ya roƙi ya riƙi ibada da gaske saboda bai sani ba ko zai shiga aljanna ko sai shiga wuta don ga ma'aiki yawan ibada da shi amma mu da ba mu san inda mun kai ba ya kamata mu riƙi ibada da gaske duk dai wannan dai kamin farkon musulunci ne ƙiyamun laili wajibi ce gare shi da dukkanin al'ummarsa sannan da bai aka shahi ƙiyamun laili ga al'ummarsa aka canza ta da salloli guda biyar bayan haka sai ya ci gaba da siffanta wannan tahi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kusan kuma lokaci wannan kafa ta annabi sallallahu alaihi wasallama kusan kuma lokaci ya yi za mu taƙaita a nan kusan Allah ya kai mu a wani sati za mu tashi baiti na dari da tamanin daidai Allah shi ƙara taimakon mu gaba dai da dukkanin lamuran addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kusan mun samu baiti goma sha bakwai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala